Mike labari TV Mike labari TV Mike labari Shamsiya ya ba mu musha Akwai labari Mataimakin gwamnan jihar Kano ya nemi afuwar Nuhu Rubadu. Biyo bayan wannan kuma rundunar sojin Najeriya ta bayyana cewa ba ta da hannu a rikicin masarautar jihar a rikicin masarautar jihar Kano Yara biyu sun mata sakamakon rushewar masallaci a Legas. Daga bisani ku ji cewa ƙasashe biyar na yankin Sahel suna gudayar da atisayen soja a Nijar. Daga ƙetare ku ji cewa hare-haren Isra'ila sun kashe Falastinawa arba'in da hudu a Rafa. Sannan daga ƙarshe ku ji cewa Burkina Faso ta tsawaita mulkin soja har zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin da tara. Mai sauraro Assalamu alaikum. Za ka saurari labaran duniya daga nan tashar Mike Labari TV. A yau muna Litinin sha tara ga watan Zulkada shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in hudu biyar, Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa Madina. Wacce ta daidai da ashirin da bakwai ga watan Mayun shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu Kanan labaran kuka saurara. Yanzu kuma za ku je mu ɗauke da cikakkun labaran. tare da ni Aisha Isa Ibrahim. Mataimakin gwamnan jihar Kano ya janye kalaman da ya yi na zargin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan tsaro da hannu a rikicin masarautun jihar da ya jawo samun sarki biyu a jihar Kano. Yayin wani taron manema labarai a ranar Lahadi da dare, Aminu Abdulsalam Gwarza ya nemi afuwar Nuhu Ruba yana mai cewa bai fahimci abin da kyau ba ne. Ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara ya musanta zarge-zargen da muka yi na gani a gidajen jaridu uku, kuma sannan a ranar Lahadi ga maganar cewa za su kai ƙara kotu. Ya kuma ci gaba da cewa ya kamata mu bayyana cewa wasu ne suka faɗa mana cewa Nuhu rubaɗa ne ke goyon bayan wannan abu tuntuni. Muna neman afuwarsa da ofishinsa game da duk wani abin kunya da hakan ya jawo masa. Dole ne kuma mu amince cewa an faɗa mana abin da ba haka yake ba. game da cewa mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan tsaro na da hannu a cikin wannan lamarin. A ranar Asabar ne mataimakin gwamna na Kano Aminu Abdulsalam ya zargin cewa ofishin mai taimakawa shugaban Najeriya kan tsaro ne ya samar wa sarkin Kano da aka tuɓe wa rawani Aminu Ado Bayero. Jiragen sama biyu da suka kai shi birnin Kano tare da samar masa da tsaro. Lokacin da ya yi bayani ga manema labarai a fadar sarkin Kano da safiyar Asabar. ya ce mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro ya ba da jirage guda biyu da su ɗauko tsohon sarki su kawo shi Kano kuma su kawo shi nan gida. An shiga ruɗani a Kano tun bayan da sarkin Kano na sha biyar Aminu Ado Bayero ya koma birnin bayan sanarwar tsige shi tare kuma da mayar da sarki na sha hudu Muhammadu Sunusi na biyu kan karagarsa a ranar Juma'a. Wata kotun tarayya ce ta bayar da umarnin dakatar da aiwatar da dokar masarautun Kano ta shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf ya sanya wa hannu a ranar Alhamis. Kotun ta ce a tsaya a matsayin da ake har sai lokacin da ta saurari ƙarar da aka shigar wadda ke ƙalubalantar dokar masarautar ta shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. To a wani mai kama da wannan kuma rundunar sojan Najeriya ta musanta cewa tana da hannu a rikicin masarautun jihar a rikicin masarautu da ke faruwa a jihar Kano. Hakan na ƙunshe ne a cikin wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun daraktan hulɗa da jama'a na rundunar, Manjo Janar (UNYEMA) Nwanchukwu, a ranar Lahadi da rundunar ta wallafa a shafin sada zumunta na X. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne wata babbar kotun tarayya da ke jihar Kano ta bayar da umarnin hana Gwamnan Abba Kabir Yusuf mayar da sarki Muhammadu Sunusi na biyu kan karagar mulki. Kotun ta kuma dakatar da aiwatar da sabuwar dokar da ta soke masarautun bici da gaya karaye da kuma rano. Duk da umarnin kotun gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf ya mayar da Sunusi a matsayin sarkin Kano yana mai cewa alkalin da ya bayar da wannan umarni baya cikin Najeriya a lokacin da ya bayar da umarnin. Saɓanin ra'ayin ƙungiyar lauyoyin Najeriya leshen Jihar Kano, kamar yadda jaridar Premium Times ta buga a ranar 26 ga watan Mayun shekara ta 2024, sojojin Najeriya ba su da hannu a rikicin masarautar Kano, kuma ba su da hannu wajen aiwatar da wani umarnin kotu. Sun kuma ɗauki matakin ne kawai don duba duk wata matsala ko zagon ƙasa da za a iya samu a rikicin masarautar Kano. Sanarwar ta kara da cewa batun da ya fi ɗaukar hankalin sojojin Najeriya da sauran jami'an tsaro shine hana taɓarɓarewar doka da oda a faɗin jihar. Rundunar sojin ta ce za ta shiga tsakani ba tare da ɓata lokaci ba idan aikin tabbatar da tsaro na neman ya fi ƙarfin 'yan sanda. Duk abin da sojoji ke yi a wannan mataki shine sanya ido kan lamarin da kuma kasancewa cikin shirin ko ta kwana idan lamarin ya ta'azzara da zai kawo barazana ga tsaron jihar da ma yankin baki ɗaya. An sake naɗa Sunusi a matsayin sarkin Kano na sha hudu bayan sauke shi daga karagar mulki da tsohuwar gwamnatin jihar ta yi. Gwamna Abba Kabir Yusuf na jihar Kano ya amince da sake naɗa shi a makon da ya gabata. Bayan amincewa da ƙudurin dokar masarautar jihar Kano na shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu, wanda aka gyara da majalisar ta amince a kai. Tsohon gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje dai ya sauke sunusu daga mukaminsa a ranar tara ga watan Maris ɗin shekara ta dubu biyu da ashirin. Bayan zarginsa da almundana da kuɗin masarauta da kuma rashin biyayya. To a nan kuma yara mata biyu sun rasa ransu yayin da wasu kuma biyar suka samu raunuka. A ranar Lahadin nan sanadiyyar rushewar wani masallaci a unguwar Fafa a Jo da ke birnin Legas. Ɗaya daga cikin manyan jami'an hukumar agajin gaggawa ta jihar Legas Olatunde Akinsanya ya bayyana wa manema labarai cewa ɗaya daga cikin yaran da suka rasu ta rasa ranta ne nan take a inda lamarin ya faru yayin da da ta rasu a lokacin da aka isa da ita asibiti. Masallacin mai hawa biyu ya rufta ne bayan wata motar rushe gine-gine da ke aikin faɗaɗa titi ta tokare shi bisa kuskure. Hukumar Lasima ta tabbatar wa BBC cewa mutum bakwai ne aka zakulo daga baraguzan masallacin. To a nan kuma gidan jaridar Faransa ya bayyana cewa dakarun Mali da Nijar da Burkina Faso tare da Chadi da kuma Togo suna gudanar da wani gagarumin atisayin soja a yammacin Nijar ta ranar ashirin ga watan Mayu da nufin ƙarfafa alaƙa da jama'ar yankin. Atisayen wanda shine irinsa na farko a yankin Sahel da aka yi wa lakabi da ƙaunar ƙasa. Zai gudana ne har zuwa ranar uku ga watan Yuni. A cikin wata sanarwa da rundunar sojin Mali ta fitar a ranar 26 ga watan Mayu, ta ce ƙasar Gini ma za ta shiga atisayen, wanda ma'aikatar tsaron Nijar ta ce ya haɗa da hanyoyi da tsari da rufin da nufin ƙarfafa alaƙa ga al'ummar yankin. Ƙasashen Burkina Faso da Nijar da Mali sun kafa ƙawance na ƙasashen yankin Sahel, tare da bayyana ficewarsu daga ƙungiyar ECOWAS ta Yammacin Afirka. Yankin Sahel dai na fama da tashe-tashen hankula daga mayaƙan da ke da alaƙa da Alƙa'ida da kuma ƙungiyar IS. To daga kuma al'ummar Burkina Faso da dama na maraba da matakin da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta ɗauka. na tsawaita mulkin ƙasar na tsawon shekaru biyar har zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin da tara kamar yadda gidan talabijin na RTV ya rawaito. An sanar da matakin ne a tattaunawar ƙasa a ranar ashirin da biyar ga watan Mayu. An kuma ƙara wa'adin komawa mulkin demokuraɗiyya da watanni sittin daga ranar biyu ga watan Yuli. Za a iya shirya zaɓukan da ke nuna kawo ƙarshen mulkin soji kafin wannan wa'adin. idan har lamarin tsaro ya tabbata in ji wata sabuwar yarjejeniyar da shugaban mulkin soja Captain Ibrahim Traore ya sanya wa hannu. Captain Traore dai ya kwace mulki a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu lokacin da ya hambarar da wani shugaban mulkin soja Laftanar Kanar Paul Henry Sandogo Damiba. To a nan kuma aƙalla mutum arba'in da biyar ne suka mutu a hare-haren Isra'ila. ta sama kan sansanin gudun hijirar Falasɗinawa da ke birnin Rafa a kudancin zirin Gaza. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce cikin mutanen har da mata da ƙananan yara. Bidiyon da aka ɗauka bayan hare-haren na Tal al-Sultan a ranar Lahadi da dare sun nuna yadda wuta ta tashi bayan bama-bamai sun fashe. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kashe shugabannin Hamas biyu kuma tana duba rahotannin da ke cewa an kashe fararen hula a harin. Kafin haka kuma ƙungiyar ta ce ta harba makaman roka kan birnin Tel Aviv na Isra'ilar, wanda shi ne karon farko da ta kai hari tsakiyar ƙasar tun watan Janairu. Lamarin dai ya faru ne kwana biyu bayan kotun manyan laifuka ta duniya ta umarci Isra'ilar da ta dakatar da farmakin da take kai wa Rafa nan take, inda dubun dubatar Falasɗinawa ke samun mafaka.